وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ورياض الله تبارك وتعالى وان يتكرموا أو أن ورياكما ليديوان اللوكتي لمكتي ولكاركم من التفسير أقول لوكتي مكما تشوانا da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin juma'a 18 ga watan ramadana shekara ta 1442 bayan girma aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina wannan shaida ce da talatin ko ga watan hudu shekara ta 2021 a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratun yunus kafin mallan ya karanta mana abin da karanta mana akwai dan wanda ya aiko ya nemi cewa a yi tsokaci da tambihi game da abin da shafi wato sutura ta maza da kuma sutura ta mata la'akari da cewa yanzu da muna cikin kwanuka na ɗinke-ɗinke mutane suna ta ƙoƙarin ɗonka sutura da ɗonka tufafi na sallah to babu shakka kamar yadda yan wasu ke lura tabbas akwai kurakurai masu yawa da suke gudana wajen yadda mutane suke tsara musturar da suke dunkawa ko suke saye su su kokarin sawa a ɓangaren maza musamman matasa da wasu dattijai waɗanda ba su kula da yadda ƙa'idojin addini suke ba sai ga mutane kawai tsinka tufafi suke yi yadda suka ga dama ba su kula da ka'ida ta shari'a yaro matashi sai a ɗunka mishi wando wando ya fi shi tsawo ya fi shi tsawo gaba ɗaya saboda ka zai sa wandon yana takin wando a lokaci wandon yana jan ƙasa wani kuma za ka ga an ɗauka mishi wani son kaftani kaftani hanyar tsawon yana siya kaftani yana sharan ƙasa da tijawa kuwa su kuma sai su ɗauka manyan-manyan riguna wasu da ke da wani zane-zane a jikin rigunan a da cijo yana tafiya riga ta wajen kafa shi ma wanda zai sa haka ne yake ya wuce ɗin sau yana sharan kafa yana takin wando ga takalmi wai shi da cijo ne ko sarki ne ko ne? to irin wannan abu da ke faruwa cikin al'umma wanda an musulma abu ne wanda gaskiya bai kamata ba kuma kurakurai ne yan uwa sun sani ɗaliban ilimi sun sani ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sha ta ƙa'ida sannan kuma ya yi tsawa tsawa mai tsanani game da kesa irin wannan haddi annabi ya sha ta ƙa'ida cewa mutum na namiji musulmi mumini to tufan shi da asali bai kamata ta wuce wato rarraba wurin ba wani shi ne al'asu duk tuwa ne da za ka sawa riga ne ko wando ne ko kaftani ne to al'aslu bai kamata ya wuce rabin ka ba to amma mazo sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi sahihi ya tabbatar da cewa babu laifi idan tufan ya wuce rabin kauri ya kai wurin idon sawu to amma nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce don abin da yake ta hatar baini fafin nari Allah ke ce don abin da yake ƙarƙashin idon sawu na tufafin da mutum namiji zai sa to annabi ce wannan cikin wuta ne yana cikin wuta wannan tsawa ce da sai mai tsananin da ga al'ummar musulmi ce wa lalle su kula da ilimin yadda wannan ƙa'idodi suke cin shari'a matasa ba daidai ba ne ba su kama yin abin da suka ga dama da da tunanin cewa su gayu ne ko kaza ne kuma a daidai lokacin da su fi musulmi ne su ma dattijan bai kamata a ci su yi watsi da irin wannan ba shi mutum wanda an musulmi abin da aka sani gare shi shi ne cewa abubuwan da Allah ta baraka wata ala shar'anta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da su to su ne yake kokarin tambakawa sau da kafansa wannan abin ko ana yayin shi ko ba a yayin shi sannan mutane za su yi masa kyau ko ba za su yi masa kyau ba wani shi ne abin da zai yi saboda dacewarsa da koyarwa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to aka lalle maza da suke sharan ƙasa da tufafinsu suke sa tuwayin suna wuce idan sawu suna tsinki yadda suka ga dama to su ji tsoron Allah su gyara wannan matsalar da suke faruwa da cikin mutane mutane kuma sai su dan tsawata ma iyalansu yaransu matasa wasu sai musu tambayi gaskiya in ba ka sai ga yaran suna tuba tuwafi eh, irin sa wanda bai kamata ba to nauyi akan shi mahaifi da wanda awwali da amr ya tsawata ya nuna musu abin da a daidai almuhim idan mutane suka ji tsoron Allah daidai gwargwadon abinda Allah baraka wata allah ba su iko wanda suka gyara wanda suka gyara da suka iske matsalolin su yi sauki abin da shafi yan uwa mata kuwa babu shakka kamar yadda mutane suke suka sani wata kowace sallah sai ka ji ɗaliban ilimi da malamai suna ta ƙorafi suna ta ƙorafin irin yadda mata suke satuwa su musamman ga bukukuwan sallah to yanzu sun ka ma bukukuwan sallah su zo sai kaga cewa kan yadda mata suke ɗinki da tufafin da suke sawa da ma abin da suke kiyan shi na hijabin duk sai ka tarar cewa duka bai dace da shari'a Allah ba duk akwai gyara ciki galiban ba sai an kowa wani sharri ba duk ɗankunan da mata kan yi yawa yawancinsu dukkaninsu ba su dace ba to da maka ce irin tsinkin yadda ake yin shi a ce mace in ta yi cikin gidan da take samun ta ko ba ta zuwa ko ina shi ala kulli hali abin da aka abin shi shine irin wannan mugayen tsangunan su ake yi kuma a mace ta iya karfin halin zuwa da wani tsinki da bititi to wani abu shi yake da muni shi yake muni kwarai da gaske dunki wanda yake gwada shaf ɗin jikin mace ya zama kuma wani sace na jikinta ma kana ganin shi ga fili yan matan sa suna fitowa waje gwagware su sa har da wasu matan aure ma suna ya kai hannu to haka nan akwai hijabar da suke dunkawa ko abin da suke dunka da sunan hijabi da ka kalle shi da mizan da ba ba ma sunan su hijabi ba a samu kalle mai zane-zane mai kawa a yi wani tsinki a yi mashi tattara a kulle wuya mace ta sa tana yawo ta samu wani katon abu ta sa cikin kanta wani lokaci tana da gashi kaga wannan ma daidai ne kuma sai ka tarar hijabin bai wuce gwiwa ba kamar da suka ce shi bayan yanayin tsinki da an ka tsinka shi bai dace wasu kuma sai samu kyalle mai banin sha'awa har da azo ake yi a ɗinɗinka a yi abin da aka gana mai sannan a sarkafa a ce wani sunan zariya shi akwai wani wanda liga ana ɗaukawa yanzu mutane na sun san shi za ga mutane suna yin shi mata za ka gan shi kyalle ake samu sai a ɗinka kamar riga-riga haka sannan a samu wani kyalle kala da shi ma a yi masu jika-jika inda ake soka kai sannan a samu shi ma wani kyalle daban a yi mashi hannuwa ba sa ko kiyaye da shi ba wannan in ka gama ce ta sa shi sai ga duk gaba ɗaya tsuran jikin da ya fito kuma gaba ɗayansa kwalliya ne gaba ɗayansa kwalliya ne da abin da a jikin wajen rigar da abin da wajen hannuwar da abin da wajen kan duk kwalliya ne a kai sannan ga shi yana duk da surar jikin mace shi suke sawa suna yawo a tituna shi suke sa suka gansu cin kasuwa babu kyawun kai to mutane su ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi tsawa kwarai game da al'amarin da ya shafi irin wani tabarruji na mata bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya hada wannan zana ya ya ce wa karna fi buyuti kunna la tabarrujna wa la tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula ya hada tabarruji da rasul qur'ani kuma ya ce lalle mata za su fita tabbatar da cewa sun rufe jikinsu da da surar da ta kamata ya zo cikin hadisi sahihi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci su sinfi guda biyu na yan wuce ce bai su ba sinfani min ahalin nari lam arahuma to daga cikin sinfani din ya ce ambaci sa'un kasiyatin ariyatin nisa kasiyatin ariyatin ce mata ne wadda suke ga su da sutura amma a lokaci guda tsirara suke in ka gamsu ga jikinsu akwai sutura amma ce hakikalin gaskiya tsirara suke sannan ma'ilatun ne mumilat sun karkace kuma sun karkatar da wasu ko sun karkace sannan suna koya ma wasu karkacewa ko suna karkatar da wato hankulan maza ya zuwa gare su da irin mummunan suturar da suke sawa da irin mummunan suturar da suke yi ya ce ru'usu wanda ka as neman tilbuktin ma'ila kanunsu manya-manya sun samu ƙarin wani a cuce waza da wani gashi sun sa kanunsu sun zama manya-manya ka asnimatil bukhtil ma'ida kamar tozon bukhut wato wannan raƙumin ɗan iraki mai tozo biyu kamar tozon raƙumi wanda to annabi alaihi salatu wasallam ya yi irin wannan tsawa ga irin wannan sifa can karshe karshen hadisin ya ce wa'annan matan ba su shiga aljanna wala yajidna rihaha shi ba za su shiga aljanna ba sannan ba za su shiga shi aljanna ba wai inna rihaha la yujadu min ta kaza wa an kanshin aljanna akan same shi ta nisan tafiyan kaza da kaza annabi ya sifanta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashahid wannan tsawa ce da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi musamman ga musulmi mata cewa lalle su shiga taitayin su irin wannan abu da ake da cewa zamani ya kawo yayi ya kawo da duk matar take musulma ce to bai kamata wato ta durmuye cikin wannan ba bai kamata ta durmuye cikin wannan ba ko za ta samu ko wace bukata za ta samu haka kaka bai dace ba saboda kalilai mata su ji tsoron Allah sannan iyaye su ji tsoron Allah a cikin al'amari ɗayan su iyaye da yadda su ji tsoron Allah cikin al'amarin ƴaƴansu gwagwa ne maza kuma su ji tsoron Allah cikin al'amarin abin da ya shafi matansu da suke aure ko haka abubuwan sai an kula sosai ba a kula ba ba ka san ran da abin zai yaru ba amma mutane suna jin tsoron wato suna buƙatar su ji tsoron Allah su rika suna irin nasoshi da ƙa'idoji wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya mutane wasiya da su kuma ya bar musu su Allah ya kiyaye to wannan shine muna fatan yan wasu su kula da wannan matsala jiya <clears throat> mun kwana kan aya ta goma sha tara a cikin suratu yunus aya ta goma sha tara su za mu ta cikin aya ta ishirin wai kulu na lalwa unzila alaihi ayatun min rabbi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين wai ce wai kuluna suna cewa laula unzila wato alaihi ayatun min rabbi dan menene ba saukar masa da aya daga wani ubangijin sa ba fa kulka ce innamal ghaibu lillah gaibi na Allah ne fantaziru ku jira fa inni ma'akum inni ma'akum minal muntazirin lalle ni tare da ku ina cikin masu saurari masu jira wa idza azaqna an-nasa rahmatan idan muka wa mutane rahama min ba je zarra a matsakon bayan tsanani ko wata cuta ko wata wahala da ta shafe su idan lahun makarun fi a yatina kwatsam sai ka ga suna da makirci da suke yi a cikin ayoyinmu kulillahu asra'u makara to ka ce da su Allah shi ne mafi gaggawan makirci inna rusulana lalle manzanninmu na ma kuro suna rubuta duk abin da kuke yin sa na makirci wallazi yusayyirukum fil barri wal baha. Allah tabaraka wa ta'ala shine ke tafiyar da ku ya ba ku iko yin tafiya fil barri a cikin sarari wal bahri da kuma cikin kogi hatta idza kuntum fil fulki har sai idan kun kasance cikin jiragen ruwa wa jaraina bihim suka yi tafiya da su birihin tayyiba da iska da dada mai kyau wa farihu biha suka yi murna suka ji daɗi suka yi farin ciki da wannan yanayi da suke cikin sa ana cikin haka ja'at harihun asifun sai wani iska karfa mai tsanani ya zo musu waje ahumul mauju sai taguwar ruwa ta zo musu min kulli makanin daga kowane wuri wa zannu annahum uhita bihim sai suka sakankance suka tabbatar cewa lalle an kewaye da su suna dab da halaka a daidai wani lokacin da'awullaha mukhlisina na din sai su roƙi Allah su hukanci Allah da addu'a mukhlisina na din suna masu tsarkake addini ga Allah cewa la in na min hadi ya Allah idan ka tseratar da mu daga wannan musiba da muka tsintsikan mu cikinta Lanakunan min al-khasirin za mu kasance cikin masu godiya walamma an jahum a yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tseratar da su daga wannan matsalar da suka fuskanta cikin kogi ilahum kwatsam sai ga su yabuna fil ardi suna yin zalunci a cikin ƙasa da zai haƙi ba tare da haƙƙi ba ya ayyuhan nas Allah ya ku mutane inna ma bagayukum ala anfusikum zaluncin ku sakamakon sa da ukuba shi yana komawa ne akan ku mata alhayati duniya, wato kuna jin dadi ne jin daɗi kawai na rayuwar duniya mai ila na hukum sannan kuma ku ya zuwa gare mu take fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai mu ba ku labari da abin da ku kasance kuna aikatawa kamar yadda ishara a jiya mun kan ayata goma sha tara mun yi bayani daidai gudu abin da ya sauƙa bai da ita amma da allah akwai abin da ɗan rage mu faɗi shi ne ayar ita ce wa mata na nasu illa ummatan wahida fasalafu ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه وفيما فيه يختلفون لقضي بينهم فيما فيه يختلفون da muka ce wannan aya Allah Ta baraka wa ta'ala yana bayani ne akan asalin mutane a karon farko cewa mutane sun kasance ne akan addini daya akan fitra ta tauhidi kamar da Imam Musulmi yace dukkan mutane a wancan lokaci sun kasance akan addini ɗaya shine addinin annabi adam alaihi salatu wassalam addini na Allah fitra ta tauhidi daga baya sai suka yi saɓani saɓanin shine irin yadda shirka ta abu da kafirci a cikinsu wasu suka fada cikin shirka wasu kuma suka wanzu akan fitra ta tauhidi da imani da Allah sai zama sun yi sabani wa'anda sun zo can bangare wa'anda kuma sun tabbata kan bangare da Allah ya so a fitirance to shine Allah ta baraka wata alaci in ba don da kalma ta rigai ta gabata daga gare shi ba to da hukunci tsakanin su a cikin abin da suka sance suna sabani a cikinsa. sa to wanda muka ce daidai yake da faɗan Allah tabaraka ta'ala kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina wa bashirin wa mundirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma fi ma ikhtalafu fihi cewa mutane sun kasance a asali su al'umma guda ne to sai Allah tabaraka ta'ala ya ko annabawa suna masu ah, albishir da aljanna ga wanda suka imani suna masu gargadi da wuta ga wanda suka kafirce suka shirka kuma sai Allah ya saukar da littafai daga su annabawan domin ya yi hukunci tsakanin mutane a cikin abin da suka sabani a cikinsa to game da cewa walau da kalimatun sabakat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifuna mun faɗi magana da al-Imam Tirmidhi rahimahullah cewa Allah tabaraka wata'ala ya kaddara ya hukumta cewa mutanen nan ba zai musu wani hukunci a nan duniya ba amma ya kaddara hukunci ne har gobe ba in ba haka ba in ba da wannan kalma a hukuncin da sun gabata daga dare shi ba to da ya hukunta musu abin da hukunta musu a nan duniya game da abin da suka kasance suna saɓani cikin sa akwai riwaya aka samu cewa ita alkalmatu lati sabaqat minhu ta'ala wannan kalma ta riga ta gabata da Allah da yake walaula kalimatun sabaqat min rabbika qudiya bainahum wannan kalmar suka ce ita ce annahu ta'ala la ya'khudhu ahadan illa bi hujjatin wa hiya irsalur rusul cewa Allah tabaraka wa ta'ala baya kama wani ya masa hukuma ya hukunta shi sai da hujja wato sai Allah ya tsaye masa da hujja to hujja ko ita ce aiko manzanni saboda ka mutane suna al'umma daya sai wasu ka fandari suka yadda tsagin shirka da kace tsagi na kafirci to Allah baraka wa ta'ala ce in ba don kalmar da ta gabata da gare shi ba da hukunci tsakanin su to a wannan fassara suke cewa wannan kalmar da ta gudana ta gabata ga Allah ta baraka wa ta'ala ita ce cewa baya kama mutane da laifi har sai ya aiko musu da mazu to saboda ka mutane nan sun sun zama kafirai sun dabi tsagi da shirka shi suke yi to Allah ba zai kama su ya musu hukunci akan wannan ba har sai ya yi musu da mi da manzanci suka ce kuma wannan shine abinda wacce aya ta cikin suratul baqara ta isharar zuwa gare shi kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirin mutane sun kasance a matsayin al'umma guda da suka zo suka sassaba suka zama abin da suka zama to fa ba sallahu annabiyina bashirina wa munziri wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nas fi ma ikhtalafu fi domin Allah hukunci tsakanin mutane a cikin abin da suka ni a gare shi saboda haka kenan idan Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzanni ya tsara mutane da hujja to yanzu Allah tabaraka wa ta'ala shi da cikakkar dama sai wa mutane hukuncin da ya gada dama idan fata gani saboda ka kenan a wannan fasarar da nake shara zuwa gare ta walau la kalimatun sabaqat min rabbika ba don kalmar da ta gabata daga wurin ka ba muka ce kalmar shine cewa Allah baya kama mutane da wani laifi har sai ya aika musu da ni da manzo wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula in ba haka ba la qudiya bainahum da Allah ya hukunci tsakanin su fi ma fihi yakhtalifu a cikin abin da suke sabani a cikin sa saboda ka kenan a karon farko kyali su aka yi bayan musu komai ba bai musu hukunci ba amma da Allah ya aika manzanni mubashirina wa munzirina ai mutane sun gani a tarihi da suka kangare bayan aiko manzannin ai mutane sun ji miyaci musu Allah ya musu hukunci ko bai musu ba na'am ya musu hukunci ya musu hukunci tun da duniya jammara sai zarka kisu saboda an riga tsaye musu da bi da hujja to wannan shine wallahu ta'ala alam kun gane ko to bai ga wannan ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yaquluna kafiran makka da suka zamani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka bijire wa da'awansa suna cewa wa yaquluna suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi dan menene ba a saukar masa da aya ba daga wurin sa aya nan suna nin wata mu'jiza wani gagara koyo da Allah zai bayo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda zai zama shaida da tabbatar da gaskiyar cewa lalle Allah ne ya aika annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine aya ne shi ne suke cewa me yasa ba za a sauka ma annabi da wannan ba daga wurin sa ba idan daga suke na annabi shi ne manzon Allah ko kuma idan daga suke manzon Allah ne to irin wannan ikitarahin da suke yi da irin wannan faɗi banza faɗi rufi Qur'ani ya ba da labari wurare masu yawan gaske cewa sun yi ta faɗin wannan cewa abin da suke bukata aya ta bayyana hannun annabi mu'jiza ta bayyana hannun annabi wanda za ta gaskanta cewa annabi shi manzon Allah ne wa qalu laula unzila wa to alaihi ayatun min rabbi qul innamal ayatu 'inda Allah wa innama ana nadhirun mubin Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qalu kafiran nan sun ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi dan menene ba a saukar masa da aya daga wurin ubangijinsa ba a saukar masa da wata mu'jiza mu ganta baro baro daga Allah da take tabbatar da cewa shi manzon Allah ne Allah ce da manzon sallallahu alaihi wa sallama kul ka ce da su innamal ayatu indallah ayoyi mu'jizoji a wurin Allah suke in Allah ga dama ne ya saukar bai ga dama ba zai saukar ba wa innama ana nazirun mubin ni kawai mai gargadi nake mai bayanin gargadi saboda haka saukar da aya ba hannuna yake ba al'amari ne wanda yake yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala wani wuri yace wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih qul inna allaha yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man ana yace wa yaqulu alladhina kafaru wa in suka kafirta suna cewa laula unzila alayhi ayatun min rabbih dan bi ba a saka masa aya daga wurin ubangiji sama a sauka ma annabi mu'jiza daga wurin ubangijinsa Allah ce da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kul ka ce da su inna Allah yudhillu man yasha Allah shi yake fatar da wanda ya so wa yahdi ilayhi man ana kuma shi yake shi yadda wanda mai da lamarin sai zuwa gare shi saboda ka samu su ido wannan izgili ne suke ta yi ko ayoyin ba aka saka musu ba imanin za su yi ba wata ayar sai kama da wannan ya yace wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih innama anta munzirun wa likulli qaumin had yace inda suka kafirta suna cewa dan bi ba saka masa da ayoyi wato da ayar daga wurin ubangiji sama Allah ce innama anta munzir kai kawai mai gargadi kake mai wa'azi kake wa likulli qaumin Ko kowane mutane suna da bashiriyar da su kamar ni ce ayoyin suna da yawa da suka yi ta irin wannan ikitirahi da irin wannan magana wani wurin abinda da Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin sun ce wai hadda rabtin wannan magana ta su suka yi da da abin da shafi annabi Musa alaihi salatu wa salam Allah ce falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa sai Allah ce awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl awalam yakfuru bima utiya musa min qabl qalu sihran tazahara wa qalu inna bi kulli kafirun Allah ce falamma ja'ahumul haqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga wurin mu aka aika wanzo sallallahu alaihi wasallam da wahayi daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya zo musu qalu sai suka ce laula utiya mithla ma utiya musa dan me ba a bashi irin abin da aka bayar annabi Musa ba a bashi sanda ko a bashi hannu ko a bashi littafi jumlatan wahida laula uti ya misla ma uti ya Musa dan me ba shi ne abin da ka wa annabi Musa ne Musa ba sai Allah ya ce furu ma uti ya Musa min qabl a ashe ba su kafa cewa mu abin da aka wa annabi Musa tun gabanin haka ba ai sun mutu cewa annabi Musa ba su mai annabi Isa annabi Musa a matsayin annabi ba kalu da suka ce dangane da annabi Musa da shi annabin gabaɗayansa suka ce sihrani tazahara da at-taurat da qur'anin sihiri ne guda biyu da suka yi ne wa junansu don su ci nasara a kansu sihirani tazahara wa qalu inna bi kullin kafirun suka ce kai mu da dukkan guda biyu da attauran da ƙur'anin da musan da annabi duk suka ce suka kace musu to mutane suke da wannan matsayi sun suke cewa saka musu da aya ko an saka musu ko an saka musu da ayan ayan da zai musu ai ba wata tafsiri da zai musu kun gani saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala wurare daban-daban ya tabbatar da cewa suna sai wannan magana amma ko ayan aka sauka musu ayan ba za ta yi musu amfani ya katara bace sa'atu wa shaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustaqim sun suka ce wata ya tsagi suka nemi annabi a kawo aya wata ya tsagi Allah ya bada umarni wata ya tsage yake tarbata sa'atu wa shakkar qamar wata ya tsage suka gani to Allah tabaraka wa ta'ala ce idan suka ga wata aya duk ayar da suka gani za su bijire sai shi suka gani. to kaga mutane da suke da wannan matsayi magana su kalubalance manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ce wai a saukar da aya don ta gaskanta cewa shi annabi ne Wani magana banza ce domin ko a saukar da ayar ba tasiri za ta yi musu ba ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا illa سحر مبين Allah ce walau nazzalna alayka kitaban ko da mun sauka maka kai annabi littafi fi qirsasin cikin takardu suna gani takardun suka sauko falamasuhu bi aidihim suka shafi littafin da hannunsu suka taba gashi daga Allah yace laqal ladina kafaru da wani suka kafirta za su ce in hada illa sihrun mubin za su ce wannan sihiri ne bayyana saboda kamar matsalar ai ba ayin ne ba a saukar ba ba ma ayin ne ba a saukar ba an saukar da ayoyin amma ko an saukar ba za su yi amfani ba shi yasa Allah tabaraka wataala ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau yaraw wato kullu ayatin ko walau ja'akum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun yace wa'anda kalmar ubangijin ka sai ga tabbata akan su an hukunta cewa ba za su shiriya ba wa'anda mutane ba za su yi imani ba walau ja'akum kullu ayatin ko da kowace aya ma ta zo musu dukkan mujizu da aka sako musu da ita ta iske su ba za su imani ba hatta ya rawul al ali har sun ga azaba mai radadin gaske to don haka magana cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbih wannan magana ce wadda yin ta kawai suke amma ba ta da amfani ba ta tasiri don an saukar da ayoyin amma ba su yarda ba to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa kulka ce da su innamal ghaibu lillah ka ce musu gaibi na Allah ne wato ga ya musu saukar da aya saukar da mu'jiza al'amari ne da ya shafi gaibi shi kuma gaibi a hannun Allah yake Allah ne ke banda da sani shi ni ban da wata masaniya game da wannan saboda ka ni ba ni nake saukar da aya ba ba ni nake saukar da mu'jiza ba ban ma san san da za a saukar da ita ba amma fantar mu sai ku jira inni ma akum minal muntazirin ni a tare da ku ina cikin masu jira sai ku jira mu ta jira mu ga mi Allah zai yi amma dai al'amarin saukar da wato ainihin aya ko mu'jiza wannan abu ne da ya shafi Allah tabaraka wata'ala shi ya san lokacin da yake saukar da ayan a lokacin da kuma ya ga dama to wannan shi ne saboda haka kafiran nan sun sha yi ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama izgili makamancin wannan a umarci manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu su zauna su jira shi ma a tare da su zai jira ya ga mai Allah zai fantaziru inni ma'akum min almuntazirin a irin wannan ne wata aya ce fa hal yantaziruna illa ayyamal ladina khalaw min qablihim qul fantaziru inni ma'akum min almuntazirin yace fa hal yantaziruna ba komai kafirin da suke jira ba illa ayyamal ladina khalu min qablihim sai illa misla ayyamal ladina khalu min qablihim yawa ba komai suke jira ba illa misla ayyamin ladina khalu min qablihim sai kwatan kwatin irin kwanukan waɗanda suka shuɗe gabanin su irin bala'in da cimma waɗanda suka shuɗe suka gabata gabanin su to irin wanda shine ko suke jira da aka fantaziru da ya musu ku jira inni ma aku minal muntazirin ni a tare da ku ina cikin masu jira mu ga me Allah zai yi me zai faru wal tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin a wata aya ku saurara ku jira ni a tare da ku ina cikin masu jira da saurari mu ga me Allah zai yi to wannan shi ne to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa idza azaqana an-nasa rahmatan minna aw to min ba'di dharra'a massatuhum وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم idan muka ɗanɗana wa mutane rahama bayan wata cuta da ta shafe su izalahun makarun fi ayatina kwatsam sai ga su suna da wani irin makirci a cikin alwemu a nan wani malamai suka ce nan ba Allah ta baraka wa ta'ala kamar wasu ayyudu suka gabata a farkon wannan sura Allah ya ba da labarin ɗabi'a ce ta kafirai ɗabi'a ta mutanen da suke cikin kurakurai dangane da alaka su da ubangiji cewa idan allah ta baraka wata ala ya yi musu nema to madadin su gode wa ni'imar da allah ta baraka wata ala ya yi musu to yanzu sai ka ce su su za su kama yin ta'addanci da izini da butunci wa ayoyin allah shine wai za a zaka nasa rahmatan min ba'di a massatuhum da muka dantsana mutane rahama bayan cuta da tsanani da ya shafe su idan lahum makarun fi ayatina kwatsam sai ka gansu suna da makirci da suke aiwatarwa a cikin ayoyin idan lahum makarun fi ayatina wannan ibara a rawaito daga al-Imam Mujahid rahimahullah yake cewa ma'anar idan lahum makarun fi ayatina shine idan lahum istihza'un wa takzibun bi ayatina idza lahum makarun fi ayatina yace ma'anar ka shine idza lahum istihza'un wa takzibun bi ayatina in Allah ya mutane ni'ima bayan sun fice cikin tsanani to sai ka gansu suna izgili da ayoyin Allah suna kai ta ayoyin Allah sun mance da wahalar da suka fito cikin ta da an karanta musu ayoyin Allah sai ga suna izgili suna dariyar masu imani suna musu ba'a suna musu izgili suna kayyata abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya zo da shi saboda haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin irin wannan matsayin na ya ce la yasamu al-insanu min du'a'il khairi wa in masahu sharru fa yaqusun qanut wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masatu la yaqulunna hadha la yaqulunna hadha li wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la in ruji'tu ila rabbi innani 'indahu lil husna yace wala nunabbi anna alladhina kafaru bima amilu wa lanziqannahum min adhabin ghalib Allah tabaaraka wa ta'ala yace la yasamu al-insanu min du'a al-khair shi mutum baya kosawa da addu'a alkhairi kullun zai taro roƙon Allah shi da bashi kaza alkhairi ya tabbata samu biyan bukata kaza wadata da kuɗi da mukami da akhiri yace amma wani masa hushar dan wani sharri ko wata cuta ta shafe shi fa ya usun qalu sai ganshi yana yanke kauna ya zama cewa yanke kauna daga daga samun rahama ubangiji a cikin haka yace wala in azakanahu rahmatan minna idan muka ɗanɗana masa rahama ta daga wurinmu ya shiga cikin matsala har ya yanke ƙauna sai Allah kawo ni'ima ya lullube shi da ita min ba da zara a kenan bayan cutar ta shafe shi Allah ce la yaqulanna sai ka ji shi irin wannan mutum butulu da ke butulce wa nemomin Allah zai ce hada ni wa ma azunnu sa'a ta ce hada ni wannan ni'imar da kun gani na samu biyan bukatar nan da mukami da wadata duk abin da na samu wato ni na yi kokarin samu wannan ta dabara ta ni ta dali wannan daga gare ni ni na yi karatu ni na rubuta ni na gawa ni ne kaza ta kaza samu kuma da kashe cewa a zunnu sa'a ta ka'ima ce kiyama ma da kuke magana ai ba wata kiyama shi ba ya gani ma za a kiyama saboda ni'ima wato ya lullu ya ci ya domin ya cikin ni'ima ya tsunduma cikin ni'ima sai ka ga kaga wannan shine asalin idza lahum makru fi ayatina abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar na al'amarin kiyama gaba ɗaya ma sai kone shi kuma azunnu sa'ata qa'ima ce bai ma tsammanin kiyama ta tsaye kuma wala in rujitu ila rabbi shi kai ko kiyama ma ta tsaye gaba da kuke fara in an mai da ni wurin Allah inna li inda da husna aljanna a gare ni aljanna da kuke wadi mu za mu shige ta kaga wannan izgili ne idan lahum makaru fi ayatina kamar da mujahid ya ce rahimahullah ya ce suna da istihza'un wa takadibu bi ayatillah to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce falal min anna alladhina kafaru bima amilu ce tabbas wa'in suka gafarta za mu ba su labari wata game da duk abin da suka aikata duk abin da suka aikata na izgili da ayoyin Allah da ba su cewa neman Allah to Allah ce zai ba su labarin wannan a gobe kiyama yace kuma wala zai kannahu min azabin iblis za mu tantana musu azaba ka kaura mai tsananin gaske Allah ya mana kariya to mutane haka da biyar suke illa ma rahimar rabbuka wa qalilun ma yau yawancin mutane haka suke gaskiya da kafiransu da wasu butulunsu daga cikin musulmi lokacin da duk Allah ta baraka wa ta'ala ya musu ni'ima a madadin su gode wa ni'imar Allah kuma su yarda su sallama cewa wannan Allah ne baya ba dabarar su bane ba hikimar su bane ni'ima ce baiwa ce daga Allah a madadin su haka su suka yi sun butulce wa ni'imar Allah su yin godiya ga ni'imar Allah a wani lokacin ma wannan hayya kai su da su kafirci har su yi rike ma ayin Allah izgili su yi kai masu imani izgili su rika faɗin maganganu waɗanda da kaji su ƙaryata ayoyin Allah to kaɗai sai wanda Allah ta tabaraka wata Allah ya rahama ya sa suna da istiƙama. to wannan shine idan lahum makrun fi ayatina to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce kulka ce da su Allahu asra'u makra Allah shine mafi gaggawan yin makirci a nan wurin qulilahu asra'u makra Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi gaggawoyin makirci malamai suka ce asra'u makra bi ma'ana a'jalu uqubata Allah shine mafi gaggawoyin uquba Allah zai shirya abin da shirya na uquba gare su kuma ya sadar da su da wannan a gaggauce shine asra'u makra kun gane ko waɗansu malamai suka ce kuma asra'u makaran shine wato ashaddu istidrajan asra'u makaran bi ma'ana ashaddu istidrajan Allah shine mafi tsananin istidraji wa mutane la'alla kun gane istidraji ko istidraji shine mutun ya kama matsayi na kafirci da mutuncewa ayoyin Allah da yin izgiri ga ayoyin Allah sai Allah ya sa masa ido kama abinda a Hausa mutum gida ake cewa me zuwa ga azaba eh meme kun gane meme meme kalmar meme meme a ah, in kana kira dabawa kana ta meme yawa to irin wannan sai mu ce kama wato abin da ya gada mana izgili da ayoyin Allah yana cikin nima Allah ya kama sai yana cikin neman Allah Allah ya kama shi sai rayuwa ta kare shan Allah ya kama shi ya tsunduma shi cikin azabun gani to shine kulillahu asra'u maka Allah ke yi sai ce ina rusulana lalle manzannin mu mala'iku kenan na matan tamkuru suna rubuta abinda da kuke da makirci ba ya ce ya lahum makarofi fi yatina ba to sai ce ina rusulana lalle manzannin mu na matan tamkuru suna rubuta duk abinda kuke yin sa na makirci saboda ka duk abinda mutane suke kullawa a irin wannan na makirci da muguwar dibara da izgili ga ayoyin Allah da kayyata ayoyin Allah to mala'iku suna nan suna rubutawa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun kuna da mala'iku masu girma matsara kuna da matsara na mala'iku masu girma kuma su katibina katibina katibina ne masu rubutu ne suna tsare da ku mala'iku ne masu girma sannan suna aikin rubutu ya'lamuna ma taf'alun sun san duk abin da kuke aikatawa saboda duk abin da kuka aikatawa a halarci suke suna tsare da ku kuma sun san duk abin da kuka aikata ba abin da suka jahilta kuma komai sai sun san A yi rikodin din shi a kai muku shi gaban Allah tabaraka wa ta'ala am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala inna rusulana ladayhim yaktubun Allah ta Allah tabaraka ta'ala ya ce am yahsabun wai da mutane ko suna da son Allah la nasma'u sirrahum wa najwahum cewa mu ba ma jin abin da suke yi na asiri da gana wanda suke yi abin da suke a sirrance da abin da suke na ganawa tsammanin suka yi mu ba ma jin sa duk kullun da suka yi a boye tsammanin suka yi ba mu ji ba Allah ce bala mun ji duk abin da suke yi ko a ina mutum ya shiga ko wasu suka shiga suka kulle duk abin suka kulle Allah tabaraka wa ta'ala ce yana sani da wannan yaji kuma bala eh muna jin abin da suka yi a sirrance suka yi kuma a cikin gana wasu da da su sannan bayan wannan ya ce wa rusuluna ladaihim mu suna nan tare da su mala'iku ya kungu da suna rubuta duk abin da suka kulla bala wa rusuluna ladaihim ya kungu Allah yana ji yana sane a lokaci guda kuma wayannan mala'ikun alhafaza suna nan tare da su ya tubu suna rubutawa wanda shine walilahu asra'u makara inna rusulana ladaihim yaktubun to kaga idan mutane sun san wannan sai su shiga sai sai su gaskiya bai kamata irin ni'iman da Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mutum da ita ba ta matar da shi Allah ba wanda bai dace ba gaskiya bai dace ba saboda kamata mutum ya zama a matsayin shi da musulmi yana sunan Allah ko yaushe yadda kake tuna Allah a lokacin da kake cikin musiba kake nema Allah ya yi maka to duk lokacin da Allah baka ni'ima kullum sau akai kai zama mai tawazu'i ka kaskantar da kai ga Allah cewa wannan fa ni'ima ba ba ta bace amma Allah ne ya baka sannan sai kai kokarin kiyaye abinda Allah tabaraka wataala ya buƙaci ka kiyaye cikin wannan ni'ima da ya baka sai ka ji tsoron Allah karka yi wani abu tare da sanin cewa duk abin da kai Allah yana tare da kai kuma za a rubuta duk abin da kai kuma sannan za a ga sakamakonsa wannan shi ne Allah ya samu dace akwai abin aka ce in haɗi cikin ɗamin suka guda biyu kafin lokaci ƙari shi ne abin da shafi cewa kowace shekara kamar yadda yanwa suka sani muka ɗaya ƙoƙari haka nan na neman bukata ga ɗan uwa waɗanda Allah ba su hali da su ba da tabarru'ati taimako don a tattara abin da ya tsawaka a je a kaima wasu 'yan uwa waɗanda suke suna cikin hali na damuwa abinda muke shiryawa ɓangarori ne guda biyu to amma saboda yanayi sai ka ce tawai da ɓangarori guda biyu ba mu cika samun yin su kowace shekara ba muka bukaci muka tara abinda muka tara mu shi a matsayin taimako a gidan yari wajen uwa da suke can tsaye sannan abin da ya rage mu ziyarci asibiti wanda suke ba su da lafiya su kuma ga wani irin taimako za a yi musu wannan mukan yi wannan a munasabar sallah daidai lokacin da mutane suke cikin hidima ta wani ciki za ga cewa su na mutane da ambata wa'in suke asibiti suna cakwanci babu lafiya ko matsaloli ga da abuwa daban-daban su wa'anda suke gidan yaji su kuma suna cin takuri babu abinci mai daɗi ba ba ba ba to idan aka tattara yan abubuwan da aka tattara an kai musu a wannan munasaba wato za ga cewa gaskiya suna farin ciki sosan gaske kuma za su ga cewa tabbas wato suna da wasu yan uwa da suka kula da su dan abin da zaka ba su ko da bai saka kai ba sai ga suna murna da shi kai sai mutum bisa ga zuwa asibiti ka bashi wani abu sai ji daɗi in kai sai mutum cikin gidan yari ka bashi magi kun ga magi wanda kai gani magi mai taro in kai ba dan gidan yari magi mai taro in kai zai maka addu'a sai kai mamaki in ka bashi kulli kulli da kake da sauran abubuwan da suke bukata to mukan bukaci yan wasu ba da taimako ko na kuɗi ko na kayayyaki wanda ake gaiwa misali kamar yadda faɗi irin magi mai sauro irin kuli-kuli ko sannan suna buƙatar slippers suna buƙatar mai da wanke baki ku gani suna buƙatar kuma menene ina mala nan suna buƙatar sabulu da wanka da da na wanki to wannan shi ne wanda asibiti su kuma suna buƙatar in an yi abinci a kai musu mai dan daji haka sannan suna bukatar a ba su ila tsayin akwai takardar magani a ba su saya to duka yin wannan dai abuwa ne na alkhairi da 'yan uwa in sun kula abu ne wanda yake gwagwaro eh, abin da ka ba su ba ka san abin da zai zama dalilin tsiranka ba to za ka muke kira ga 'yan uwa da allah sai su taimaka daga yanzu har ya zuwa kusan sallah kofa tana buɗe kowa zai ba da abin da allah ta baraka wata ala ya mashi ko kuɗi ko inda abubuwan da faɗi ko makamantansu a tattara ga muna saboda sallah ne ake zuwa sai a raba inda kayayyakin muna fata da Allah ya wasu taimaka tun daga yanzu har zuwa dab da sallah Allah tabaraka wa ta'ala ya bani ko maka kuma Allah ya saka da alkhairi wannan shine eh a ba malam Anas da da malam malam Shehu can akwai malam Hamza ya wuri ga malam Bashir wala can ga yan wanda muke tare da sunan yan wasu san su don ana yi ba su gaskiya da sun wala mujahid da su ina fata gani ya ka tattara su sai a basu sannan a hankali ya biya taru da da sallah sai a kimsa a gyara abin da aikan da ya kamata sai a kai musu Allah ya samu dalci wannan ne wallahu ta'ala Allah muna fata da mu kodi daidai Allah amfani mu shi mamlakan sa wanda muka kuskure kuma Allah ya taimaka mana gafarta mana ya shafe shi daga cikin zakata yan uwa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh